اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا أمة الإسلام وقرة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من ina mai farawa da jaddada godiya da Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na ruwan ruwa a wannan jiha ta zamfara a wannan ƙasa tamu ta najeriya tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa kamar yadda na saba fara eh, akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan zuwa da arabi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci wanda manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine wato daya daga cikin yan uwan mu a musulunci wanda Allah madaukin sarki ya bashi karuwa irin ta aure daga kin suna ku alhaji atiku abubakar alhaji atiku abubakar eh, sare ruwan doruwa na Allah madaukin sarki ya bashi karuwa irin ta aure ya yi amarya ina addu'a wannan aure Allah ya sa albarka a ciki alhaji a ko abubakar Allah ya haɗa kanka da amaryarka da sauran family gaba daya Allah ya sa a samu zuriya tsaye ba a samu yaya wayanda za su amfani a addini su ainihin amfani al'umma na fahimci wannan walima kwakwarar walima ce domin bayan na shigo wannan kasa ta najeriya bayan tuwa ta da'awa da muka tafi wasu kasashe na afirka ina shigowa sai na samu sako daga mataimakin shugaban kungiya na kasa shek imam abubakar ikara yake sanar da ni cewa ranar 26 ga wannan wata juma'a idan allah ya kai mu to duk program da nake da su a wannan kasa kar na sa program a wannan ranar wannan ranar ya yi da zaka ce ta inda muna da rai ba mu mutu ba turuwa turuwa za a gangato a su jiya mun yi magana da shi a waya ya ce mun ya magana tafiya ruwan turuwa na ce masa na gama shiryawa ya ce kuma da fauru da gaggautawa farko farilla ne kuma ga shi Allah madaukin sarki a cikin amincewarsa ya tara mu a wannan wuri Allah ta'ala ya sa mu dace malam muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi jagoranci da kake wa sunna a wannan kasa Allah ya kiyaye karku so tun da walima ce aure ne aka yi to ina so mu je mu leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ina so ne mu koyi aure ya ake zama aure daga baitul nubuwa wato albaitul nabawi Eh, daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar an goye jira annabi ya zauna da mataci akwai bukatar amarya ta jira ya zamantakewa wato ta kasance ta aure a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tafi dace to amma kafin nan wato aure ba ke shi ibada ne addini duk abin da aka ce addini ne kuma ana yin shi ne saboda Allah duk abin da aka ce addini saboda wa ake saboda Allah ake ba a yi saboda duniya kuma idan za a yi shi dole akwai koyo shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine abin da yake ba mu wahala mu ahlus sunna a wannan kasa muna shan wuya sosai wajen mutane abin da ya ta muke cin matsarniya kuma shi ne mun ce mu dole sai abi yi mun ce dole sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da yan bidiya suke ba mu wannan kawai shine laifin mu mun ce ba mu yadda ba duk abin da za a yi inda suna abu addini ya yi koyi da ba sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce wai a cikin ku da ake wasu kwanan da aka gama wato kai goro da kai a cikin wannan kasa a bukukuwa da aka yi kai na maulidi wanda yana daga cikin abin da muke shan wahala sai a ce ai wai saboda wannan ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da mu mu babu wanda yake so annabi kamar Allah wanda yake sai a ba mu da inda aka rubuta ai ba da aka dan samu wasu ayoyi ayi ciwa-ciwa da su du'a yadda aka yi ciwa-ciwa da ba da wata social life mai cin kamar bakin kan sai mu haska idan muka haska kuma shi ke nan zai kowa ta dare dace dace sai da dare mashi wannan ya ba su wahala kwarai da gaske mun ce hatta kaunar annabi in za ka kaunace shi dole sai dai ka masa kauna wace iri irin wacce Allah madaukin sarki ya ce ai irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu ba mu yadda kawai ka fita ran gadi a cikin gari wannan shine ke nuna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu yadda ka yi wa annabi waka shikenan kawai daga nan kawai ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake faruwa a kasar nan yana da kolare kwarai da gaske kowane dan kwaya da dan shausha wanda ya zo annabi wakar bege da wata ya cewa wanda ta da ta manzo sai da dan amina da ayyuka shike ne yake da wannan yasa yanzu abun duka gaba ɗaya ma gaba yake cewa akwai shashar annabi akwai dan kwaran annabi akwai tabar wani cokin annabi akwai bomba da annabi akwai jamhuriyar da annabi akwai wai hadda Michael Jackson din annabi da Maria Carey ta annabi wai hadda Shakira Shakira Shakira Allah ka ta ba na da yana cewa da ayi wa annabi da yake shike nuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shata shine shugaban masoyin annabi na Najeriya domin shata yi wa annabi wakar bai ke ba kuma waka akwai fasaha a cikin ko ba ta ma shi ta su dama dama dan shi da yazo me yace na tsaya ga annabi muhammad ya gara da wani yace kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɗewa nan a duniya bai taɗewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi ka faɗa mu doki da ka taɓa yi wa a najeriya da kai wannan ah, wallahi ba. to gidan shi gidan shi ta zama shugaban masu yamma saboda kawai ya annabi waka Allah ka gafarta mana ba wai cewa muka yi kai wa annabi wakar da yake laifi ba idan bata kunshi kalmomin shirka da sabo ba abu ne mai kyau maza Allah sallallahu alaihi wasallam kansa akwai su Hassan ibn Thabit suna kusa tare da shi mu kan annabi idan aka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su bada haka kuma za su bada haka annabi yakan ce kuma ruhul qudus ma ka tashi kai musu ratti mala'ika jibril ba da tare hatta ibn sabin nan take sai miki yace adilla khailana in lam tarawha tusiru an-naqa mawidu al-kidau yubarina al-atinnata musgiyati ala attafi al-asl az-zimau tazillu jiyaduna mutamassirati wa tazillu اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الكتاب وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعظ الله فيه يشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل wannan ita ko aure a farkon shi daga ila adana ma jika cikin a zabi ya ayyuhan kulle Ya li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad tafi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا كي ونا عدل دواعي مغنى على da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku kalli girmamawa da Allah yake amma Allah ya ce ya Muhammadu babu a mai girma amma dukkan annabawan Allah in kana karanta alqur'ani mai girma zaka Allah yana kiransu da sunansu annabi Adam Allah ya ce ya Adam uskun anta wa zawjuka ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين النبي نوح الله يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أه. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب عليم النبي إبراهيم الله يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي موسى الله يا موسى إني أنا ربك فخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى النبي زكريا لا يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا النبي التي يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا النبي دولة التي يا داود إنا جعلناك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس الناس بالحق ولا تتبع الهوى انك صلى الله ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي قال الله يا عيسى ابن مريم وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي <laughs> وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب التكبير kun ga duka wayannan annabawa Allah da sunan su kai tsaye amma banda wa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah zai kira annabi to zaka ga uslubin na girmamawa da kambamawa da mutuntawa ne kamar yadda nan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu a wani wurin sai ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر سنة وربك فكبر سنة وثيابك فطهر سنة والرجز فاهجر سنة ولا تمنن تستكثر سنة ولربك فاصبر يا يا فإذا نقر في الناقور إيه؟ فذلك يومئذ يوم عسير يا أيها المزمل واكي مغنى كش ya ayyuhar rasul wa ke magana kan shi ya ayyuhan nabi wa ke magana kan shi ya ayyuhal muddassir wa ke magana kan shi wato wannan uslubi ne na kambamawa da Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wannan ne malamai suka ce wanda kake girmamawa kana iya sa kai sunan shi kamar mahaifinka sunan mahaifinka tanku ba sai ka zo ka ce tanku a ka faɗi wata kalma ta girmamawa ka sa kai sunan mace sunan mijinki mudi gargice mudi a ba hikima a ciki ina fata fahimta nan sai ki faɗi kalma ta me ta girmamawa ko mai gida eh? ko alhaji ko baban sufiyan ko malam ko honorable ko yiwa excellency ko yiwa royal highness ko alaramba ko akramtallah a dai samu wata kalma ta girmamawa da kambamawa wacce ya kamata a yi amfani da ita Allah ta'ala ya samu dace to me Allah yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kulli azwajika ka faɗa ga matayenka kul li azwajika ka faɗa ga ka faɗa ga matayenka me za ka faɗa wa matayen ka ce musu in kuntunna turidinal hayata duniya wa zinataha idan kun kasance kuna son rayuwar duniya ne wa zinataha da kawa irin ta duniya sai Allah ya ce fata'alaina ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya ku wa'annan mata nawa fata'alaina to gaba ɗayan ku ku zo kunna zan ɗan jiyar da ku wani daɗi wa kunna sannan zan sallame ku zan sake ku sarahan jamila saki mai kyau yadda zan rabu da ku rabuwa wace iri rabuwa mai kyau Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce akwai darussa guda biyu muhimmai da suke cikin wannan aya darasi na farko wannan yana nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mata ɗaya aura kwara ɗaya tallin ba a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mace saboda da ɗaya hasali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairi a cikin mutane sai yace aktsaruhum nisaa shine wanda yafi su yawan mata malamai sun yi hadisin fassara guda biyu fassara ta farko shine mai mata hudu yafi mai mata uku alkhairi mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata biyu ya fi mai mata daya mai mata daya ya fi goro goro just a zero behind a decimal point to shi kuma goro babu wanda ya fi kenan <laughs> Allah ta Allah ta mu dace wato fasara ta farko da malamai suke hadisin kenan fasara ta biyu shine suka ce abinda hadisin yake nunawa yana nuna matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi Allah ya wato halatta masa auren sama da mace guda daya a sanadiyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya auri mata guda goma sha uku a kauni mafi rinjaye wayannan mata guda goma sha uku guda biyu a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su ba tare da yayi kwanciyar aure tare da su ba guda biyu a cikin su sun rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa sun riga shi rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gawarsu ya ainihi musu sutura guda tara su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su a duniya Allah ka gafarta mana mace ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ita ce Khadija bintu Khuwailid ita ce Khadija yar Khuwailid Allah madaukin sarki ya kara mata yarda uwar gida oga kwata-kwata a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija a lokacin Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija ta girme shi ba tsarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace ta fi shi shekaru wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija ta girme shi da shekara goma sha biyar yana da shekara ashirin da biyar a duniya ita kuma tana da shekara nawa tana da shekara arba'in a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya auta a matsayin bazawara akwai wanda ya fara aurenta wanda ake cewa Abu Hala har ma sun haihu tare da manzon Allah wato tare da ainihin Khadija radiyallahu anha daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta yi zawarci ta ji labarin amana da gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyato shi ya zo ya yi mata kasuwanci da dukiyarta bayan ya mata kasuwanci ta ga alkhairi da ke cikin kasuwancin ta ƙara jin labarin gaskiyarsa da amanarsa da mutuncinsa da kunyarsa da karamcinsa a wajen yaronta da ta haɗa shi su tafi kasuwanci tare karshe sai ta aika tana bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya amince ya aure ta shi kuma ya amince ya aure ta saboda haka ba kuɗi ta gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi ba a kyawawan halayensa kyawawan ɗabi'unsa mutuncinsa nagartarsa wannan su ne abubuwan da ta gani tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yasa ta aure shi yana daga cikin dalilan da yasa aure ke samun matsala ake yawan samun accident a cikin aure a cikin al'umma musulmai shine an cire Allah daga cikin harkar aure in namiji zai auri mace sai ka samu babu addini a cikin lissafin idan mace za ta auri namiji sai ka samu babu addini a cikin lissafin idan namiji zai auri mace to kenta shine kawai damuwarsa da za ka samu matashi zai auri mace wace yarinya yake so ya aura sai ya kirga maka siffofi quality sama da guda ashirin amma ba addini a ciki ya ce shi matar da yake so ba katuwa ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajera ba wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado irin ta muryar ta kaman goge idon ta kaman ta sha koken mai kira kwalbar coca cola ta dan dire ta dan baje inda zai baka tausayi shi kuma in ka kalle sai ga wani dan duku nunu ne da za a daura masa igiya kunkumi a tashe da shi a watan azumi Allah kadai san nawa za a tara amma ya tsaya yana tausul lissafi lissafi ma anzalallahu biha min sultan wannan ita ce matsalar da ake samu shi yasa da ka auro mata kyakkyawa amma bata da addini ka dauko fulawa daga juji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace iyakum kubra addiman qalu wa ma kubra addiman ya rasulullah qala imra'atun hasana fi manbati su annabi yace ka shedin ku da dauko fulawa a juji wace ce fulawa a juji kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya wallahi mace kyakkyawa wato bata san addini ba ba tarbiya to wannan kyan ba za ka ce moriyarsa ba wallahi sai ka auro ta kai ma saitin hamma da gyaran kafureto sai an ganka a kofar gida ka rike azara ka gagar shiga cikin gidan ka sha fuska in an ce ango ka sha mai ka kara hada fuska dan kai ka san ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala kai matsala ce kawai ka sha su kuma mata idan suka tashi za su yi aure su kuma abin da suke dubawa kana da kuɗi ko baka da kuɗi shi yasa mazajen ma yanzu an kasa su kashe kashi ne wai a b c d wato haka aka aje su wai akwai a wato accounta kenan akwai b wato banka kenan akwai c wato chairman na local government kenan ko commissioner akwai d director general akwai e elected officer akwai f federal government appointment wai haka suke ta littafawa har a iso kan ti tawazo ti to ka samu matsala ti ti ca to an zo a ce ya wane ne saurayin lata aka ce IT ti class to ka gama samun matsala a wannan lokaci wannan yasa wayanda suke da kudi a hannunsu suka mai da matan kamar turamin atamfa yadda suka ga dama suke da su ga sunan na sayarwa zai iya auro ta in ta bashi haushi ya sallame ta ya sake aure wata kaga surukin baki ma gidan baki ma ba mutunci da ubangiji daga cikin harkar aure yana daga cikin abin da ya kawo matsala wa auren riki da ake da su a halin yanzu Allah madaukin sarki ka gafarta mana shi yasa yanzu wai idan saurayi yana so ya aure yarinya to yana so ya karbu da wuri gaskiya zalla ba za ta ci ba sai ya dan hada da ya karya karya hakan nan saboda haka akwai inda ake bada hayar mota in zaka je hira da budurwa akwai inda ake bada hayar jamfa da wando sai a samu ta galila mai tsada ta dubu goma sha uku a dinka in ka je sai ka karbi haya naira ɗari biyu da hamsin sai ka saka amma ka je kai fira sai ka dawo sai ka cire sai ka karbi abun nan ga hula kube ga abubuwa lafiya lafiya ga wata 3 or 7 amma abun duka duka gada zare ne sai ba an daura auren tukunan sai matsala ta zama matsala a rasa yadda za a yi gaba daya wannan yana daga cikin abin da yake kawo mana matsaloli a cikin auratayya mu Allah ka gafarta mana to ita Khadija radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi ba dan kudin sa ba sai saboda nagartarsa kuma ta ba musulunci goyon baya ta ba musulunci gudunmuwa ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiri ta ba shi kwanciyar hankali da natsuwa a cikin gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu absolute peace and tranquility shi yasa ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Jibril ya zo sai yake faɗa masa. ga Khadija na radiyallahu anha tana shigowa wajenka idan ta zo za ta zo maka da abun sha a wata ruwayar a wata ruwayar za ta zo maka da wata miya a cikin kwano idan ta zo to ka faɗa mata ubangijinta yana karanta gaisuwa zuwa gare ta Allah yana gaida ita wace irin daraja ce wannan Allah ya aiko a gaida ita wa aka ba aikan ya kawo mala'ika jibril ya kawo wa annabin rahama annabin rahama bakin da baya karya sannan ya isa da sako yace bayan ka faɗa mata Allah yana gaida ita sannan kai mata albishir da gida a cikin aljanna min lu'lu'i mujawwaf gidan an gina shi ne da lu'ulu'u wanda aka rarake cikinsa shi ne lu'ulu'u da ya fi kowanne tsada fi kowanne ban sha'awa da shi aka gina gidan sannan la sahaba fihi wala nasab babu hayaniya a cikin gidan gidan akwai cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali absolute peace and tranquility me yasa aka ce gidan akwai cikakkiyar natsuwa saboda ta bada natsuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matar da ta bada natsuwa a ɗakin mijinta ta sa miji hankalinsa ya kwanta ta ba bashi natsuwa ya samu natsuwa da kwanciyar hankali duk damuwa in ya shiga ta lallashe shi ta kwantar masa da hankali irin wannan mata irin wannan gidan Allah zai bata aljanna amma mata ta rikita wa mai gida lissafi ta rika sa shi kabli da ba'adi a sallah kaga mutum ya fito ga shi kadai yana haka da hannu akan hanya har dan a bai tsaya ya dauka ta da shi saboda tsabar matsala kawai wato wata kawai a cikin gida kawai ta hana shi zaman lafiya ta hana shi kwanciyar hankali to ba za ta samu irin wannan gida mai nutsuwa ba a ina a ranar tashin kiyama gida ne da ke da nutsuwa da kwanciyar hankali ba wahala a gidan ba matsala a gidan babu damuwa a gidan khadija radiyallahu anha ta rasu a shekara ta goma bayan hijira ta rasu tana da shekara 65 a duniya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 50 khadija radiyallahu anha daga cikin manaqib nata ta rasu a cikin wata mai alfarma a watan ramadan Allah Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki har sai da aka kai matsayin da wannan shekara ana kiranta da amul huzni shekara ta bakin ciki saboda a wannan shekara ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya rasu ga ainihin rasuwar khadija wayanda wayannan waye su manya manyan jigogi ne da suka tallabe da'awa ta man Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama babu iyali na wata daya a cikin watan shawwal na wannan shekara ta goma ba bayan hijira shekara ta goma bayan annabtaka bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bashi arci to a wannan shekara ta goma din wato a cikin watan shawwal wata ɗaya bayan rasuwar Khadija sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matarsa ta biyu wace ce matarsa ta biyu matarsa ta biyu tace Sauda bintu Zam'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 25 tare da Khadija wato suna ainihin tare duka ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta haifo su wato banda Ibrahim shi kadai ne wanda yake Mariya ita ce wacce ta haife shi wato duka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare ta ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro Sauda Sauda wata dattijuwa ce mai son addini mai son Allah mijinta Allah madaukin sarki ya masa rasuwa tana ainihin wato zama na ainihin tayi ta kaba ta kare tana zama babu iyali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi shawarar aurenta kuma ya amince aka daura masa aure da wa da Sauda bintu Zam'a wannan baiwar Allah ta ainihin wato tare daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta uku ita cewa ita ce Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yarda ahabbu nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rasulillah matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kauna yafi so a cikin fatarsa gaba daya an taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafi so a duniya yace Aisha aka ce a a cikin maza ya ce babanta saboda tsabar kaunarta da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa fadlu aisha ala nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am fifikon Aisha radiyallahu anha akan sauran mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman fifikon sarid wani abinci ne da larabawa suka dauke shi da muhimmanci akan sauran abinci wannan shine matsayin Aisha radiyallahu anha to amma ita Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurota a shekara ta 10 bayan annabtaka ita ma a cikin watan Shawwal irin watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro Sauda a cikin wannan watan ne ya auro ta kun ga shekara ɗaya daidai kenan ya auro ta kamin ya hijira daga Makka zuwa Madina da shekara biyu da wata bakwai amma bata tare ba sai bayan da ya hijira daga Makka ya koma Madina da wata biyar kun ga kenan bayan an daura aurenta bata tare ba sai bayan shekara uku ya aure ta tana 'yar shekara shidda a duniya amma bata tare ba sai da ta ƙara shekara uku ta zama 'yar shekara tara to yaya aka kai wannan amarya a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu tambayi Asma bintu Yazid ta ba mu labarin yadda aka kai Aisha radiyallahu anha ɗakin mijinta Asma ta ce ina cikin matan da suka ɗauki amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai masa amarya fi baitin nubuwa amarya a gidan annabtaka ta ce muka sheƙa mata ado amarya ta sha ado raɗau maɗau aka kawo ta a cikin gida wanda wannan wani sirri ne da mata suke wasa da shi mata da dama ba su gano sirrin kwalliya da iya ado da kyautatawa mai gida a wajen kyautata zamantakewa ba kwalliyar mace ta tsabtata na daga abin da ke ƙara sa kauna a cikin zuciyar mai gida wato shi namiji yana so ya ga mace a cikin tsabta yana so ya ganta a cikin kwalliya kuma wato wani zai ce to an ambaci tsafta kuma ya aka ambaci kwalliya akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya idan ta yi wanka to ta yi tsafta idan ta shafa mai ta shafa hoda da gazar da jagira da barbada kumatu da dangwala goshi to wannan kuma an yi mai kenan an yi kwalliya kun gane wannan na'am idan ta sa zani ta wanke shi ta yi mai mar tsafta amma yadda za a daura zanin da yadda za a sa rigar da yadda za a daura dan kwalin a kashe daurin ya kalli kudu maso arewa to <laughs> an yi masa me an masa kwalliya kenan Daki idan aka share shi an masa mai an masa tsafta idan aka masa tartib komi aka aje shi wurin da ya kamata aje shi a ɗaki komi akwai inda nan ne ya kamata aje shi fulo akwai inda nan ya kamata aje takalma akwai wurin da nan ya kamata a same su ka zo ka kwanta kan garo sai ka ji wani abu ya soke ka ba da ka duba sai ka ga wani ko ba shudin ka ne an samu matsala ko ba samu matsala ba ya kai aka samu matsala ba samu tartib ba ba samu nizam a cikin ɗakin ba an yi tsafta a ɗakin amma yi kwalliya a ɗakin ba yi kwalliya a cikin dakin ba to ana so mace ta zama mai tsafta kuma ta zama mai kwalliya yana daga cikin makami mai karfi da ake kama mai gida ta tare da shi idan ka zagaya ka ga zamantakewar mu yanzu bata da ban sha'awa musamman ka shiga karkara wata ma ko wanke wanke za ta sai ta tattara zanin sai ta kunzugu ta cusa cinyar a waje in za ta yi ba ka ce akan cinya in za a wanke kwanuka akan cinya za a wanke tukunya akan cinya za sai ka ce cinyar akuya an dora mata tukunya wata irin cinya ce wannan cinya da aka ce a wanke ta a shafa mata mai a ɓoye mai gida ma sai ta hanyar su moga zai gani makamin da ake control da mai gida da shi kwakwaran very very important uniform makami da ake control mai gida da shi sai in zai fita da dan gangan a ɗan bashi yi gilansu in ya ce ya ta ce ka tabbatar ka dawo karfe tara ya ce on the dot to amma mai da sai ka ce cinyar akuya ba ta da tasiri gaba daya amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta me ta sha kwalliya ji asma sai aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gabare shi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da kwarin gwiwa da karfin jiki ya sallama ya shigo da fara'a cike da murmushi da ake so mai gida shiga cikin gida kenan mazaje da wallahi ko shiga cikin musiya wai ba wani yazo zai shiga cikin gida sai ya shamur wai shi karatun da aka koya masa wai mata ba a sake musu fuska an ka sake musu fuska za su nena ka saboda haka da ya rata sai ya wani gyara to da yayi wannan gyaran murya kuma shikenan fa yaskutu kullu nadiqin wa yajlisu kullu qa'imin fala yatakallamu wa la yataharraku ahad la yatarafrafu ahad illa bi ba'di khuruj kawai shikenan sai kaga kai komo da komai ya tsinke sai gaji mata ana to ku zauna ana kama yara ana gaye nan zai <laughs> kaji sai ka ce wani dodo zai shigo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cike da fara'a da murmushi sannan annabi ba hannu biyu ya shigo ba malam a yi touching not idan za shiga ɗakin amarya ba hannu biyu ake shiga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da madara wato da madara ya shigo a cikin wani koko ya shigo da shi wato wani dan special gift ne da ake baiwa amarya yayin da aka shigo wato ita madara akwai su sirrance sirrance da yawa a cikin ta it is very important musta a dan tare da madara a kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo da wannan madara sai ya mika wa Aisha radiyallahu anha hadisi ne Allah mana suddin Albani ya inganta shi da ya mika wa amarya amarya sai kunya ta kama ta sai take ta karba asma tana kusa sai ta kalli amarya ta ce ke annabi ya miko miki madara da hannunsa mai albarka hannun annabtaka ki tsaya kina bata lokaci baki karba ba Aisha radiyallahu anha tana jin wannan magana sai ta wuce sai ta karba da ta karba sai ta sha bayan ta sha sai ta mika wa Asma asma sai dace to duk da cewa da ni ba amarya ce a gidan ba amma albarkacin kaza ka dangare shi ruwan kasko ta ce ni ma mi kawo annabi ya dan kurba sannan ya miko min da hannunsa mai daraja sannan in sha sai ta mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kurba da ya kurba sai mikawa sai mikawa wato ainihin asma asma ta ce sai na dora wannan koko akan cinyata na sa baki na a cikin bakin kokon ina shan nonon amma ina juya kokon yana juyawa aka ce me yasa ta ce yanzu yanzu na annabi ya sha madarar a jikin kokon ina juyawa ne ko zan yi sa'a laban baki na su taba daidai inda laban bakin annabi ta bayan asma ta sha akwai wasu mata a cikin ɗakin sai ta mika musu sai suka sai annabi ya karba ya mika musu sai suka ce shabi'ina ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi sai annabi ya ce musu la tajma ala ju'an wa kaziba kada ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya ashe kun ji fulako shirgegge ƙarya ce ba tare da an sani ba to bayan wannan sannan wayannan mata suka karba yadda aka shigo da Aisha radiyallahu anha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ku zo ku ga wani sabon lamari ga uwar gida dattijuwa ce ta kai shekaru mai yawa ga amarya amo mata ya shekara tara za su zaman yar uwa da yar uwa abinda kuke cewa kishiya da kishiya magana ta girmama mu ba yanzu idan matarka ta kudan shekara ashirin ko shekara dan barkati hakan nan ta dan kai shekara arba'in a duniya ko wani abu mai kama da haka sai ka ce zaka auro ta yan shekara goma sha biyar ba ma yan shekara tara ba to bala'i zai a cikin gidan sai ce billahi lazi ni wannan wulakanci ban san kan shi ba wai a sai a auro mu tsara ya ɗaya abin da ya fi min ciwo tsara ya ta ni tsara to ga annabi ya auro wa sauda tsara ƙyarta bari ku je da ta zauna da tsara ƙyarta ko wace wata wuce jika ta ba ma ya auro mata yan shekara tara sauda tana da wajen shekara arba'in da duniya a lokaci an auro mata yan shekara tara ta ninka ta sau hudu kuma aka auro mata aka kawo mata ke kuma wai ke nan kin da hankali ana habba to yanzu wannan yarinya karama wani ta da hankalin shi sai ce ke saurara billahi lazi kishiya ba karama wai ka wai kishiya ba ta karama to nan da kuma shikenan sai ta rude sai kuma a rikice a dauki wata yara akuya a je a sayar a dan dauki timoti abin nan dan kabo duk a je a kai gyara a sake da tsakar daki a sake salibin labule a sai a ba sabuwar buta ka ji shegantaka duk shekarun da kuka ba taba sai a ba sabuwar buta fi sabilillah wasu yanzu za ka yi amarya ne wai ga sabuwar buta za kuma butar ka yara ke bol da ita a cikin gida wallahi mata da yawa sakacin ku ke sa ake karo muku amma ma wani lokaci da kun kyautata kun gyara akwai wani bawan Allah yana tare da matar shi wato kullum tana nan a wargaje kai abin ya dame shi sai wa amarya tana jin an wa amarya ta share daki ta goge leda ta wanke labule aka goge aka sage ta ita ma ta sha wanka ta dauko a tambata da daba ta sawa sai za ta je gidan biki ta sha ado ta yi make up ta kashe dauri ta zauna kusa da amaryar da ya shigo ya kalle ta bai gane ta ba ta ta zauna kusa da amarya da ya kalle ta uwar gida sai gashi ta fi amaryar kyau ya yi shiru yace yanzu ashe da ma haka kike ya tsaya yana mamaki to shi bai shirin aure ba yawo aure saboda an samu matsala ne ga uwar gida ta fito garau ya yi shuru ya yi shuru ya kalle ta yace billahi lazi kin cuce ni kin cuci kai <laughs> Allah ka gafarta mana Aisha radiyallahu anha da sauda ta zo da sauda da aisha radiyallahu anha ta zo wato ta rike ta ne da wata irin kauna ta wato mai muhimmanci ka karanta wani littafi sifatu dhahiki wa bukai nabi sallallahu alaihi wasallam wato malamin ya tattaro dariya da annabi ya a rayuwarsa da kuka da annabi ya a rayuwarsa hadisan duka ya tattaro su sai ya rubuta littafi littafin kawai siffar dariya da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya lissafo da suka sa annabi dariya akwai zama tsakanin Aisha radiyallahu anha da Sauda ya kai aisha radiyallahu anha ta shirya gote ba sai ya huke gidan shi nan ba fate na'am ta shirya fate fate ne na musamman ta shirya shi a ranar kuma sauda annabi a dakin ta yake da ta sanya a kwano sai ta dauko sai ta kawo wa sauda a dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace yaya tace na'am tace ga fate ne nayi tace to kin sha ne tace a ke zaki fara sha ke ce babba ke ce yaya ke zaki fara sha tace a ke kika sha wahala kika shiga kitchen kika sha hayaki ke zaki fara aisha ta ce ni ba zan fara ba ke zaki fara saura ta ce ke zaki fara ga nabi tsaye na kallon sa ana drama ke aisha ta ce dan baki sha baya zalla Allah shafa miki shi a fuska ta ce bismillah kamin kirtawa da bismillah aisha radiyallahu anha ta lakuto sai ta lakuta wa saura tana lakuto sauda sauda ita ba sai ta lakuto sai ta shafa wa Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauda da Aisha suka fashe da dariya a wannan lokaci ana cikin wannan nishadi da dariya annabi yana jin dadi ga matansa cikin zamantakewa mai kyau da ban sha'awa da haɗin kai shikenan sai ga sai na Umar yayi sallama zai shigo annabi yana jin muryar Umar sai Aisha tace sai wai wai kalle mai ce maza ku je ku wanke fuskar ta ce tun daga ranar nake tsoron sai na umar bin lafanu saboda yadda daga annabi ya waiwayo ya ce ga umar nan maza ku je ku wanke fuskar wannan shine zamantakewa a gidan wa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kishiya da kishiya zamantakewa ce ta soyayya da kauna mu yanzu duk gaba duniya mata kan kishiya suka dora musamman mata bahaushe haka ne ko ba haka bane shi yasa a takarin maganar mata na shafi sha gaya muku dukan kishiya ke karewa da zaman banza ga rayakin wa ga rayakin war kishiya ala sutur bukui in jiwa in ji kishiyar mai doro yanayya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar konanne haka tara in jiwa sai ka tambayi mata ka sai ta gaya maka da ka ce haka tara sai ta ce in ji kishiyar mai magiduwa ta ya nufi ga in jiwa kali a takbir suka ce wai ta ya dafi ka wawar ya ta zama kaza maimakon a yi addu'a Allah ya to abin da ake bukata ya samu wai suna zama kaza ya ce to ta ya nufi ga Allah ka gafarta mana ya ku mata ku ji tsoron Allah ku gane karo mata da aka ce ayi Allah ne ya ce ayi a Qur'ani mai girma yace fankihu ma tsaba lakum minan nisa fankihu ma tsaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba kai ya ramma. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا كي جماعة وانا عير دقيناك كوتا بعد قال القرآن ما يجرم با Allah ya ce ku aure abin da ya kwanta muku a hankali daga mataye abin da kuka samu natsuwa a zuciyar ku ya muku dadi a rai daga mataye ku aura Allah ya ce masana ku aure biyu malamai suka ce an fara da bibbiyu saboda mata biyu sun fi kowasu mata daɗin zama bibbiyu in ka zo tsara time table za ka samu sauki sai aka ce wasu lasa da nawa uku waru ba, da nawa wane ne ya ce a yi to ke yanzu da abinda Allah ya ce a yi zaki a dama da sunar maza Allah sallallahu alaihi wasallam kin zai kina ta zabin kai to ni yanzu a gidan nan ni to to menene ban yi a gidan da me na gaza me ban yi da a ko komi kina yi Allah ne yace a karo sunna ce ta annabi lada ake so a kara fada da an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah ta'ala ya sa mu dace to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara mata ba sai ainihin wato bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta ainihin uku bayan hijira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai auri matarsa ta hudu wace ce matarsa ta hudu ita ce Hafsa bintu Umar radiyallahu anha wacce ake mata kirari da sawwama qawwama wata baiwar Allah ce mai yawan azumin nafila mai yawan sallar dare sawwama qawwama ita ce Hafsat mijinta Allah madaukin sarki ya ainihin wato yi masa ainihin rasuwa wani mutum da ake ce Kunayt ibn Huzam bayan ya rasu tsakanin yakin badar da yakin uhudu Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi sha'awar ya sama wa Hafsa miji wanda ya dace da ita Ya je ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu wato ainihin sayyidina wato Usman radiyallahu anhu yace ga yata Hafsa ta gama ta kaba in kana so ka aure ta sayyidina Usman ya shiru yace to gaskiya ban da shiri aure dan wannan tsakanin ba sai ya wuce ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace ga yata Hafsa ta gama ta kaba ina so ka aure ta sai na abubakar sai ya gumbe ce komai ba sai na umar ya ce abinda sai na abubakar ya yi ma hayafi mashi zafi sai je sai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwantar da hankalinka sai ya tazawwaju Usman man hiya khairun min Hafsa wa sai ya tazawwaju Hafsa man huwa khairun min Usman annabi ya ce kwantar da hankalinka Usman zai auri wacce tafi Hafsa yarka alkhairi kai kuma yarka wacce ya fi Usman alkhairi zai aure ta kamin a haka sai sai na Usman ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama na Umar ya aure yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya fara auren Ruqayya bayan ta rasu aka bashi Ummu Kulsum bayan ta rasu aka ce kai hakuri ba wata da akwai wata damu zaki kara maka shi yasa Imam Suyudi a cikin littafin sa Tarikhul kulafa yake cewa tarihin duniya tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa yau ba taɓa samun ɗan adam guda ɗaya da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu ba sai sayyidina usman shi kadai ne a tarihin duniya gaba daya ya taɓa auren ƴaƴan annabi guda biyu wa sayyidina usman radiyallahu anhu ba da dai ba kuma sai ga sayyidina wato sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ko yana son auren Hafsa sai ya auri Hafsa Hafsa ta auri wanda ya fi sayyidina Usman kuma ta auri wanda ya fi sayyidina Usman ba sai bayan da annabi ya aure ta sannan sai na abubakar ya warware wa sai na umar bakin zarar ya ce ka gabatar min da hafsa in aure ta na yi shuru ya ce eh. ya ce dalilin da ya sa ga na yi shuru annabi ya furta min cewa zai aure ta kaga ba zan nemi mata tare da annabi ba kuma annabi ya faɗa min magana ne a matsayin sirri ba zai yi na tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake yin aure ba sai a shekara ta hudu bayan hijira sai ya aure matarsa ta biyar wace ce matarsa ta biyar ita ce ainihin wato Zainab bintu Khuzaima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab guda biyu ita wannan ita ake cewa Zainab bintu Khuzaima ita Zainab bintu Khuzaima ita ce wacce ake mata lakabi da ummul masakin uwar miskinai saboda baiwar Allah ce ta kwarai mai tallafawa talakawa mai yawan sadaka takan shirya farfesu ta ba talakawa ita kuma ta yi abincin da ke darajar jika garin kwaki a halin yanzu ita ta ce farfesu kuma ta dauka ta ba miskinai fi sabilillah Zainab bintu Huzaima wani bawan Allah ne ya aure ta wanda ake ce masa Abdullahi ibn Jahash ba Abdullahi wato ibnu jash wato mijin ummu habiba ba a shi wancan yayi ridda ne wannan abdullahi ibnu jash shi ya ainihin yi shahada ne a yakin uhudu da aka yi anan Allah ya karbi rayuwarsa bayan rasuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gama ta kaba sai ya aure ta wani abun ban tausayi wata uku kacar wannan mata ta yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarta amma ta samu babbar daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya mata wankan gawa shi da kansa ya sa mata likafani shi da kansa ya mata sallar jana'iza aka tafi da ita makabarta aka sata a cikin kabarinta ta samu wannan darajar ita wa ita ainihin wato Zainab wato bintu Kuzaima wato ainihin bintu Kuzaima ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyar to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dai wannan shekara ta biyar bayan hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bintu Kuzaima sai kuma ya sake auro matarsa ta shida ita ce ummu salma Allah madaukin sarki ya kara mata yarda ita ma ya aure ta ne a cikin wani shekara a wannan shekara ta ainihin hudu bayan hijira bayan rasuwar wato Zainab wato binta Kuzaima ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ummu salma ita ma ummu salma bazawara ce da wani ne ya aure ta wanda ake ce masa Abu Salma sahabi ne sai Allah ya masa rasuwa bayan ya rasu wannan baiwar Allah ta yi bakin ciki amma sai ta tabbaka wata sunna sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khulifni khairan minha khairi wannan sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi sai ya faɗi wannan kalma a daidai lokacin da musiba ta same shi sai Allah ya kawo masa alkhairin da ya fi wannan musiba da ta same shi to amma wannan bayan Allah bayan ta faɗa sai ta tuna da wannan hadisi ta ce Allah sarki ga abin da annabi ya faɗa ta ce to wani miji ne kuma ya fi Abu Salma alkhairi saboda sahabi na matar addini ashe kuwa za ta ga wanda shi shi alkhairi wannan fatana da da yadda sai ubangijin ta faɗi wannan magana tana gama idda sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa yana son ta da aure kai wannan bayar Allah ta rasa ina za ta sa kanta saboda farin ciki ce kai ku je ku faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna shi na ci riba duniya da lahira amma ni ban dace aure ne ba ban cancanta da zama masu shi ba aka ce saboda me tace saboda matsala guda biyu ina da yara kanana marayu da aka bar mu zan kare wa annabi nauyi ta ce ta zama shine babban matsalar ba ina da kishi bai kamata annabi ya dauko mace mai kishi ya kawo gidan shi ba ana zuwa da fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace marayu da ni da ke Allah zai ciyar da su kishi kuma ni annabin Allah ne zan roki Allah ya cire miki shi annabi ya roka aka cire mata daga nan zuciyar ta koma faratas garariya garau aka ci gaba da zaman alkai ita ce wa ita ce ummu salma radiyallahu anha sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma sallallahu alaihi wasallam ta shida wacce ita ma ya a shekara ta hudu bayan hijira daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake aure ba sai a shekara ta biyar bayan hijira a lokacin ne sai ya aure matarsa ta bakwai wace ce matarsa ta bakwai ita ce Zainab wace Zainab ita kuma Zainab bintu ita kuma Zainab bintu ita ce matarsa ta bakwai ita Zainab bintu Jahash ita babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ya yi haka da ita ga yaron gidansa wanda ya yi adaptin ɗinsa ya mai da shi ɗansa wanda ake ce masa zai da ibn harisa to da hana ya tashi rushe adaptation a musulunci ɗan wani kamar da shi naka to sai Allah ya fara dokar daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da annabi cewa zaidu zai saki matar in ya sake ta kuma shi annabi ya aure ta kai magana ta girma ko ta girma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya shiga damuwa saboda al'umma sai ya za ka fahimce shi idan ya zo da wannan sha'ani ana nan zaune sai kuma ga zaidu ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah wannan matar tawa matsala ta yi tsanani tsakanina da ita an ga da samun jituwa ina so kamar izini na sake ta Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji tsoron Allah ka hakuri ka rike matarka saboda annabi ya san da ya ta ne zai faru to sai ubangiji ya ce bari a saukar da haya a fasa ya fashe ko a fara da shi لے بندر أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله تمام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء أزواج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله تذرتي تذرتي تذرتي تذرتي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يا لمر يكي سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا sai ga aya Allah madaukin sarki ya saukar Allah ya ce wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi yayin da kake faɗa ga wannan wanda Allah madaukin sarki ya masa ni'ima da yana ba musulmi bai zama musulmi ni'ima ta zama ni'ima kuma ta zama ni'ima ba wa amta alaihi kai ma ka masa ni'ima da yana bawa ka yanta shi ni'ima ce ko ba ni'ima bace wane ne wannan wannan shine zaidu sai kake ce masa me kake ce masa amsik alaika zaujaka ka rike matan nan taka karka yadda ka sake ta wattaqillah ka ji tsoron Allah Allah ya ce wa tuk fi nafsika kana ɓoyewa a cikin ranka mallahu mubtihi abinda Allah zai bayyana shi zai fasa kan kowa da kowa shi sai Allah ya ce to saurara ka ci falamma qaba zaidun min hawatar daga lokacin da zaidu ya budi baki ya ce ya sake ta Allah ya ce ka ha mun auren maka da ita ba bukatan nemo shaidu ba bukatan ne siga ba bukatan kawo ba bukatan ba ba ko wali kowa babu kawai da waje naka an gaba ita wannan waye daura aurenta Allah madaukin sarki ya daura mata da wannan ne idan wani lokaci ta kalinka babba ya haka nan a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce musu zawwaja kunna alikunna wa zawwaja billahu min fawqi arshi ta ce ku yan ku suka aure da ku ga annabi ni kuma Allah daga saman al'arshin sai ya daura mun aure babbar daraja kuma babbar daraja ce. babba daraja amma sun ce daga sanda zaidu ya sake da shi kenan ta zama mata annabi ba wani abu da ya saura hatta siga dinna duk babu bukata ta wali duk babu bukata kai siga tana shan wahala a Najeriya wallahi ka je ka wajen daurin aure ya dashin sa daurin auren yan bidiya ne ka ji siga sai a samu wani dattijo ya sha bidiya ya koshi yayi kamar shekara 63 a cikin bidiya ga wani malami shi ma ya kunkuɗi bidiya ya koshi duk sai a zauna sai a ce a gyaggyara an gyaggyara a ce dama kamin nan an kawo goro dama malamin da lera sa aljihu duk an gama sirrin fi ma yusarru fi duka an sai a ce to a fara a fara to daga nan kuma sai abin nan sai ya gyara a ce to muna neman iri ba ka ke sai a ce irin me ce irin mutum sai a ce mun baku sai a ce mun karba sai a ce jama'a ku shaida ya shaida zurzak to waye bayar waye karba me aka bayar me aka karba kai Allah ka gafarta mana da Allah bayin Allah ku yi kokari ku gyara siga wata siga ma da kuke ta mun bayar mun karba ba siga ce sahihiya ba siga sahihiya da malamai suka rinjayar ana yin tare da kalmar aurarwa ba da kalmar bayarwa ba ba da kalmar mallakarwa ba na aurar maka ina neman aure na aurar maka ina nema wa wane auren wance a wajen waliyinta wane a bisa sadaki kaza akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aurar masa da wance a bisa sadaki kaza na karba wa wane auren wance a bisa sadaki kaza akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake gabatar da siga ta wato siga kenan bayan an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in son samu an yi kudubatul haja sannan sai a gabatar da siga da aurarwa ake yi kamar yadda siga ta zo a cikin alqur'ani mai girma auren annan ayyan annabi shuaibu da annabi Musa kala inni uridu an unkiha ka idan da kai hadani ala ta'dira sawade an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani sama ثماني حجج فإن أتممت فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين إني أريد أن أنكحك haka إنا سوء so مكا ماذا أن أنكحك da kalmar aurarwa wannan shine abin da malamai suka rinjayar imam abu hanifa ya ce ana yin amfani da lafazin da ke nuna mallakarwa wato ana iya yin amfani tare da shi saboda hadisin sa'ad ibn sa'ad ibn sa'id amma magana da kwararru irin su ibn hajar suka yi da kwararru irin su ibn tin suka yi kalma ta aurarwa ita ce sahihiyar siga da ake amfani da ta Allah ta'ala ya samu dace to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta gaba wace ce matarsa ta gaba ita ce Juwairiya bintul haris sayyidu banil mustalik ku Allahu akbar ku saurara ku je da yaki aka je a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka yi da banil mustalik da aka je aka yi wannan yaki sai ya zama an kamo wato ainihin bayi da kuyangi sai ya zama wato ita juwairiya tana cikin wa'anda aka kamo yar sarki ce yar sarki na banil mustalik sarki na kuza'a isa ce sai ya zama tana cikin wa'anda aka kamo da aka zo aka yi rabon ganima sai ta fada a hannun wato ainihin wani sahabi da ake ce masa Qais ibn Sabit sai ya zama a hannunta wato hannunsa ta fada shi kuma sai ya rubuta mata makataba sai ya ce ki kawo adadin kuɗi kaza in kin kawo kin fanshi kanki to ina za ta samu wannan kuɗi sai ta rasa sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni suna na Juwairiya babana shine sarki na kuza gaba daya wato na ainihin wato Banu Mustalik gashi yanzu halin da na samu kaina a ciki amma wanda na fada a hannunsa ya sa min makataba ta kudi kaza ina so ka taimaka min da aran wannan kudi in biya mu gidan mu kudi ba matsala bane idan na koma wajen mahaifina zan karɓo kuɗin ka sai in dawo maka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji yar sarki ce sai ga akwai bukatun ayi amfani da wannan chance ayi da'awa sai ya ga wannan aida za ta musulunta to da musulunci zai shiga cikin kabilarsa sai ya ce to in baki shawara da abin da yafi wannan sauki mana tace menene ya ce in kin amince zan fanshe ki in kuma yanta kiki zama ya sannan in aure kiki zama matata ana faɗi wannan magana ta ce ya rasulallah na samu daraja ta duniya da lahira na amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fanshe ta sai yi me sai ya aure ta bayan an daura musu aure nan take babanta sai ya ji labari sai ya shiga irin ta sarauta shiga irin ta ta ya hawo dawakai aka ɗebo dukiya aka ɗebo zinari da lu'u-lu'u da azurfa aka wallaftunsa aka taho tare da shi sai ga ya kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sallama annabi ya fito ya ce ni ni ne wane an ce min yata tana hannunka ka mata kuɗi ko menene ko fan barkatai ne sai na biya sai ɗauki yata in tafi da ita alfarmar da nake nema kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗauki ya kai kalle shi sai ya ce to ga wata shawara wacce ta fi wannan sauki yace wace shawara ce yace bari mu shiga daga cikin gida mu kira ta mu ba ta zabi in ta amince ta tafi tare da kai ban bukatan ko kobo dauki yarka ku tafi amma in ta ce tana so ta zauna da ni kai kuma kai da zaka yi hakuri ka batta ta zauna yace yo wannan ina matsala take ciki wace mata ce za ta zabi bauta akan yanci ta zabi gidan talauci akan yace ba matsala aka shiga cikin gida aka samu daki aka marshi fida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta juwariya tace na mu yace zo ta zo bayan ta zo yace kalli wannan kin san shi tace ina eh, san shi wane ne mahaifi na ne Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai wata yar muhimmiyar magana da yake so ku tattauna tsakanin uba da ya saboda haka zan dan ba ku wuri ku tattauna na bar ku cikin aminci annabi sai fita ya bar ta dakin bai ga mata me zai uban ya kalle ta yace juwairiya haka kika rame wannan bakar wahala Allah ya kawo karshen ta wannan mutumin nayi magana da shi ya ce amincewar ki kawai nake da bukata da kin amince mu kama hanya mu tafi gida yanzu su gokko da su ya bindo da su ya gwalgwal da su ya sai da ya gama bayanansa gaba daya ta kalle ta ce baba ya ce na'am ta ce ka san a duniya ba mai maka biyayya a cikin yayanka kamar ni ya ce kwarai da gaske ba mai nuna maka soyayya da kauna da jin kai kamar ni ya ce eh ta ce to ka yi wannan bawan Allah ban iya rabuwa da shi ta ce ka yi ka kwantar da hankalinka na zaɓi zama tare da shi a rayuwata can a ya yi shuru ya kalle ta ya ce yanzu za ki zaɓi bauta a kai yanci ta ce saurara ka ji yanci na duniya da lahira yana cikin gidan bagarin talauci a gidan da ni na san me a ciki kai Allahu akbar karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya shigo ya ce haka yi da tije ce to to annabi ya ce to shike dan ba matsala Allah ya sauke ka lafiya to ku saurara ku jona abun mamaki da ya faru kai wannan abu yana faruwa kar ku manta an kamo yan uwanta da danginta duk an raba su a matsayin ganima ga sahabbai to yanzu ga annabi ya aure su kenan wayannan bayin sun zama surukan wa kai ko wani sabi yana rike da bawa hannu sai kalla sai duba ji ai bawan surukin annabi ne suka ce kai asharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam surukan annabi sun zama bayi a wurin mu ba zai yi ba kai ni bawa na na yanta shi wannan ma ya ce to ni ma na yanta nawa wannan ma ya ce kamin ai haka gaba ɗaya bayin da aka kamo da kuyangin gaba daya an yanta su gaba daya wannan lokaci a rana ɗaya sai da aka yanta bawa da kuyanga sama da guda ɗari a rana ɗaya a sanadiyar wannan yantawa da aka yi da baban nata da suya kwambo da suya gwalgwal da suya gana duk aka gwal gaba ɗaya sai suka musulun da suka shigo cikin addinin musulunci a wannan lokaci shi yasa suka ce ta zama mace mafi albarka a cikin yan uwanta da iyalanta wannan sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta takwas to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta tara wace ce matarsa ta tara ita ce ummu habiba bintu abi sufyan radiyallahu anha Allahu akbar Abu Sufyan a wannan lokaci shine shugaban kafiran Makka gaba ɗayan su sai ga yasa ta musulunta kuma yan nan taka da ta musulunta tana da aure tana auren wani sahabi da ake ce masa Abdullahi bin Jahash sun haifi ya tare da shi ita ce wacce ake cewa Habiba kai Abu Sufyan ya bi duk hanyar da zai raba wannan baiwar Allah da musulunci abin ya gagara ƙarshe ya ce ya ba kafirai dama kowa ya mata irin azabar da ya ga dama aka ci gaba da azabtar da wannan baiwar Allah wannan shi ya jawo lokacin da za a yi hijira zuwa Habasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ummu habiba da mijinta Abdullah ibn Jahsh da sauran sahabbai da irin su ummu Salma da sauran sahabbai irin su Ja'far ibn Abi Talib da sauran su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su hijira zuwa ina su hijira zuwa Habasha lokacin da suka hijira suka koma zuwa kasar Habasha ana nan ana nan zaune wannan baiwar Allah ummu habiba ta samu natsuwa da kwanciyar hankali yanzu za ta iya bautawa Allah ba wanda zai cutar da ita ba wanda zai tsangwame ta ashe babbar jarabawa tana gabanta wace jarabawa ce wannan wannan baiwar Allah tana zaune kwatsam sai kawai ta yi wani mafarki ga mijinta a cikin duhu a cikin damuwa a cikin tashin hankali kai gari na wayewa bata gaya wa kowa ba dama shine sunna a mafarki in kai mummunan mafarki karka ba kowa labari idan ka farka kai mummunan mafarki ka tofar da yawu a gefen hagunka annabi ya ce ka nemi tsari da mafarkin allahumma inni a'udhu bika min hadhihi min sharri hadhihi ru'ya a wata ruwaya ka nemi tsari da shaytan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai sa uku bayan kayi wannan ka juya kwanciyarka ba za ka sake mummunan mafarkin ba har gari ya waye sannan da safe kada ka ba kowa labari to da ta tashi bata ba kowa labari ba ashe a wannan ranar za ta ga fassarar mafarkinta rana ba ta faɗi ba sai ga mijinta Abdullahi bin Jahash ya shigo da kokon giya a hannunsa yana sha kai wannan baiwar Allah da ta ganshi ta ya tashi ta ce giya kake sha ya ce matsalar ba ta giya ba ce na ma yi na bar addinin musulunci na koma kirista ya ce kuma zaɓi da ya ko ki yi ridda tare da ni ko in sake ki ya sake ta ta koma gidansu ba zai yiwu ba ta zauna wa zai lura da ita ta yi ridda ba zai yiwu ba kai karshe ta ce ta zaɓi ba za ta yi riddan ba kuma in ya sake ta ba za ta koma gida ba a nan za ta zauna karshe ya sake ta ta ci gaba da zama a wannan wuri dama ridda tana raba aure karshe ta ci gaba da zama a wannan gari ta ci gaba da idda tana cikin bakin ciki da damuwa shi da ya zama kafiri a kafircin ya mutu yana riddan a cikin riddancin nasa ya mutu ita kuma wannan baiwar Allah bayan iddata ta ta kare rannan sai ta ji ana sallama ta ce wa ke sallama a gidan da ke cike da bakin ciki ta ansa sallama ta ta shigo kawai sai ta ga wata kuyanga ce daga gidan Najashi shugaban kasar Habasha daga presidential villa wannan kuyangar ta zo tana ganin ta sai hankalinta ya tashi ta ce lafiya ta ce sarki ya aiko ni wajen ki shugaban kasa to me kuma ya faru wani shari'a ka sake yi mu ta ce a saurara ki ji sako ne na alkhairi me ya faru ta ce ya samu wasiƙa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba wani sahabi da yake cewa amru ibnu Umayya ya kawo masa wasiƙa abin da ke rubuce a cikin wasikar shine annabi ya ji labarin halin da kike ciki da jarabawar da kika fada da haƙurin da kika yi kuma ya ji labarin idda ki ta kare idan kin amince annabi da kansa yana so ya aure ki wannan baiwar Allah saboda farin ciki ta ce a lokacin ta rasa inda za ta shiga ta cire dan kunnanta ta mika wa kuyangar ta ce ga goron albishir da ya sarka ta cire ta mika mata tace da na mallaki duniya gaba ɗayan ta yau da na baki ita a matsayin goron albishir ta ce na wakilta Khalid ibn al ad ya zama shine wakilina ta ce huwa aqrabun nasi ilayya a cikin mutanen da ke zaune a Habasha ne dan uwanta na jini wanda fi kusanci tare da ita kamin ai haka sai ga fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke Habasha sun taru a fadar manzon Allah wato ainihin a fadar Najashi a presidential villa an yi wa fada kawa an mata ainihin wato ado an kunna turaren wuta an ainihin yi mata kyale-kyale an taru za a daura aure tsakanin wadawa tsakanin ummu habiba bintu abi sufyan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen daurin aure najashi ya miƙe yayi godiya ga Allah yayyabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musuluntarsa ya faɗi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tambayi aure Khalid ya miƙe ya yi salati ga annabi ya godiya ga Allah ya ainihin wato ba da wannan aure aka yi ciga aka gama bayan an gama sai nan take ya ce hani al wa barakallahu li rasulihi fi zawjati wa hani al li ummi habiba lima kataballahu laha min al khair ya yi addu'a ga matar annabi ita kuma ya mata congratulation ya taya ta murna za ta tafi babban gida bayan ya gama ya zauna najashi shi ya bada sadaki ya bada auqiya ta zinari arba'in a matsayin sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ce mai yawan gaske nan take ta zama multimillionaire a wannan lokaci wannan baiwar Allah nan take bayan an gama daurin aure mutane za su tashi najashi ya mike ya ce ala risilikum kowa ya koma ya zauna ya ce fa inna min sunnatil anbiya'i idza tazawwaju an yut'imu ta'ama dajjashi ya ce sunna ce ta annabawan Allah gaba da yasu idan suka yi aure sukan ciyar da abinci su yi walima ya ce saboda haka na shirya wa annabi walima aka kawo abinci aka ci bayan an gama cin abinci aka kwashi zinari aka kai wa amarya domin hakkin ta ne amarya ta sake kiran wannan kuyan da ta zo mata da albishir ta raba kuɗin biyu ta ce sake kwasan rabi na sake baki rabi ya ishe ni wannan ku yanga ta ce a ba zan karba ba wanda kika ba bani dama gashi na dawo da shi shugaban kasa ya mun kyautar da ta wadatar da ni bukata ta kwara ɗaya tallin tala ki menene bukata ta ce idan kin tare a ɗakin ango wane ne ango Allahu akbar idan kin tare a ɗakin ango an rasul sallallahu alaihi wasallam na farko ki ce masa ina gaida shi ta ce na amince zan isa na biyu ki gaya masa cewa sanadiyar wannan aure ni ma na karbi kalmar shahada na musulunta albishir na biyu kenan na uku ki gaya masa ya mun addu'a Allah ya sa ranar tashin alkiyama idan annabi zai tafi aljanna tare da iyalan gidansa annabi yana gaba ga su Aisha ga su Hafsat ga su Sauda ga su ainihin Khadija ga yaran gidansa da family nashi ana macin za a shiga cikin aljanna duk da ni ba a cikin dangin nake ba ki wa annabi addu'a ni ma dan ku ba da ni ya zama kai ta samu gorin albishir ko bata samu ba kai ku ce Allahu akbar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa matarsa ta tara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta goma wace ce matarsa ta goma ita ce Safiya radiyallahu anha wato ita ce Safiya ita Safiya wato tarihi ta akwai ban mamaki dan a tsatsanta ita jika ce ta Annabi Musa alaihi salam shi yasa wata rana kuma ita ba yahudiya ce saboda haka jika ce ta annabi Musa Hafsat wato radiyallahu anha ta taba ce mata bintu yahudi yar ba yahude nan take hankali ta ya tashi ta kama kuka can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ganta tana kuka yace me yake damun ki tai shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa da ita ya dafa ta dafa ta da zai da hannunsa masu albarka hawayen da dake zuwa sai ta ji hawayen su tsaya a wannan lokaci ta ta dauke su manzo Allah ya sa hannunsa mai albarka ya share hawaye da ke cikin kumatunsa ce ga yamin menene ke damun ki sai ta bude baki ce Hafsa ce ta faɗa mu wata magana ta yi min zafi wace magana ce ta gaya miki wace ta miki zafi Aisha radiyallahu anha wace magana ce ta gaya miki ta miki zafi yace ta ce mun bintu yahudi yar ba hude. sai kalle ta ce kwantar da hankali me zai tada miki hankali dan ta faɗa miki wannan wa ta fi ki daraja kada ki manta babanki ki shine annabi Musa babban ki shine annabi Haruna angon ki shine annabi Muhammad an ce bata san sanda ta fara murmushi a wannan lokaci ita Safiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je an yi jihadi ne bayan yakin kai bara a cikin ku yangi da aka kama sai zama hadda Safiya radiyallahu anha annabi sai ya zabe ta bayan ya zabe ta wato sai kuma ya enta ta sai ya sanya enta ta shine sadakin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya auro ta domin ya sassauta gaba da ke tsakaninsa da Yahudawa a wannan lokaci bayan ya auro ta safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata walima bayan kwana uku a wajen walimar ta ne aka samu sunna ce ayi wa ango contribution in zai walima idan ango bai da karfi idan zai wa walima kuma ba mai karfi bane abokan ango su yi contribution don annabi a fili akan hanyar fagen daga ana dawowa aka yi walima kuma an shimfida kirgi ne aka ce kowa ya kawo gudunmuwarsa wato mai ainihin kawo cuku ya kawo mai ainihin kawo mai ya kawo mai kawo dabino ya kawo mai kawo haifa ya kawo akwai in ka shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ranakun azumi za ka ga wani abu da ake yi shi da dabino wanda ake daka shi ake dandaka shi asalin sa dabino ne za ka ganshi wani dan gari gari haka suna damka suna hadawa da biredi suna ci to wannan shi ake cewa haisa da shi aka yi walimar wato ainihin safiya bayan aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar Allah sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nawa sai ta zama ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta goma daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa ta goma sha ɗaya wace ce matarsa ta goma sha ɗaya ita ce maimuna bintul harith radiyallahu anha annabi ya aure ta a cikin watan zulqada wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan yayi umratul qada bayan ya kammala ta a wannan lokaci ne aka daura masa masa aure da ita a wani wuri da ake cewa saraf wurin yana mil tara tsakaninsa da garin makka kuma wani abin da zai baku mamaki a wannan wuri da aka daura mata aure da annabi a nan annabi ya yi bina'i da ita sannan a ƙarshen rayuwarta a wannan wuri allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarta wayannan su ne mata na manzon allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa guda goma sha ɗaya wayanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su sannan ya yi kwanciyar aure tare da su akwai guda biyu wayanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su amma ya rabu da su kamin ya yi kwanciyar aure da tare da su saboda haka ba za su cinye mana lokaci ba Allah rama mu koma kan ayar da muke so mu magana akan ta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna karanto mana ayar mujida ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn fata'alayn fata'alayn umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila kada kuma ta ayat da muke magana mun fassara ya ayyu annabiyu mun faɗi muhimmancin irin kiran da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kulli azwajika ka faɗa wa matayenka shine muka faɗi su wane ne matayen ko hmm. sai mun mu faɗi me muka ce a ga musu me aka ce ka ta da su in kuntunna turiduna alhayata ad-dunya wa zinataha in kun kasance rayuwar duniya kuke so da kawalwal ne irin ta duniya da ƙawa ta duniya ita ce wacce kuke so to ka faɗa musu alaina ku zo umarti kunna zan dan jiyar da ku wani dadi wa usarrahi kunna sannan zan sake ku sarahan jamila sakin da babu bakar magana babu cin mutunci a ciki malamai suka ce makasudin saukar da ayar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci yayi musu ƙari a wajen ciyarwa Mene ne kari a wajen ciyarwa kamar yin tuwa ke kullum su ce a rinka hadawa da shinkafa ko ana yin lami su ce a rinka siyo naman miya wannan shi ake cewa kari a wajen ciyarwa abinda suka roƙa musu kenan wasu malamai suka ce a ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta roƙe shi da ya siya mata sarka ta zinari sai ya siya mata sarka ta azurfa amma an yi plating din sarkar gold plated ce an mata wato an mata fenti da zinari sai ta ce ai ita ta zinari take so a sanadiyar wannan bukata da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah madaukin sarki ya ce kira su ya ba su zabi idan suna son zama da shi in duniya suke so ko lahira suke so in duniya suke so to a sanadiyar wannan ya rabu tare da su ya ku mata ku ji tsoron Allah ba saboda duniya ake yin aure ba ana yin aure ne saboda Allah yana da bakin ciki mata da yawa suna yin aure ne saboda duniya in kaga sun zauna lafiya tare da mai gida to yana ba su duniya idan yana kawo musu les mai tsada yana walƙiya yadda za ta rinka jujjuyawa a gidan biki tana da gaddubai haka kawo shi to lafiya za a zauna a gidan in zai kawo Holland lafiya za a zauna a gidan zai kawo turamin Cote d'Ivoire zai ainihin kawo Ghana wax zai kawo Japan wax zai kawo zai kawo zai kawo kamin ya shigo cikin gida kilo na koda da kilo na hanta da kilo na kifi da cow tail da cow leg da cow tozo da masha Allah wayannan suna shigo a cikin gida ya makare mata fridge da kayan zaki akwai five alive akwai chibita akwai lakasira akwai don simon akwai tan juice akwai biju akwai pizza to lokacin ne zaka ga biyayya idan wuta yake ta je ma za ta ci amma daga lokacin da ta gane cewa duniya ba za ta samu ba Allah ya jarrabe shi da babu ya jarrabe shi da talauci a lokacin ne za ta fara kirkiro masa bala'i iri daban-daban ba nan za ka yi bakin ciki ba sai an ce maka mata mai gida yana da hali yana kokarin ya zai ya ciwo ya ainihin ci da su ya rufa musu asiri su kuma idan ba sa aka yi ba to su ko ba nan bane kowace wai ita ya zata ta mallaki miji ba ta hanyar kyau da ta masa ba ba kyau da ta masa ne damuwarta ba ba ihsani ne damuwarta ba ita ne ta mallake shi shi yasa manya manyan kwastomomin bokaye a wannan kasa mata ne haka ne ko ba haka bane su ne manya manyan kwastomomin bokaye duk inda aka bude sabon office na wani boka mata su ne regular customers duk inda aka bude shagon boka mata su ne regular customers ku za. zagaya ku ga yadda mata suke yi musamman a ce mijin yana da dan hali wannan ta nausa ta shiga bokaye wannan ta nausa ta shiga bokaye kai baka sani ba kana nan kana kokarin ya zaka bi Allah ya za a zauna lafiya cikin kitson ta laya karkashin gadon ka laya cikin fulo laya karkashin kujera laya inda kake alwala laya daki an binna laya ta hada maka zobo akwai abin da ta barbada mafiya ce ya ƙarya take kai ta kunna maka turaren wuta a daki wannan hayakin da yake tashi karka dauka lafiya akwai wani bala'i da ta karbo a wajen boka an barbada wannan hayaki hayakin akwai wasu ifritu min aljidan wannan shine babban bala'in da yake damu al'umma halin yanzu shi yasa sai ka ji kishiya ta makantar da kishiya kishiya ta kurmantar da kishiya kishiya ta haukata kishiya yanzu babban bala'in da yake faruwa kenan mata sun shige cikin bokaye wani abun bakin ciki da ke kara kona rai Boka ya yanzu ban da babu abin da suke yi da matan al'umma daga mace ta zo wajen boka cikin sharuɗan da zai sa mata sai ya yi zina da ita kin ci amanar Allah kin zama harniya kin zama mushirka kin zama mazinaciya kin zama yar wuta ki shirya tafiya wutar jahannama a ranar tashin alƙiyama wai wai duniyar shekara nawa ake yi a cikinta wai duniyar duka kwata-kwata shekara nawa zaki kina jin daɗin duniyar karshe ba zai an bar miki gidan kin yi kin da koli kin yi abin da kika ga dama a cikin gidan amma kin mutu kin tafi jahannama da ta tashi alkiyama menene amfanin jin daɗin da kike a cikin rayuwar duniya kuma قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الجد لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بابو مثالي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الحياة الدنيا إلا متاع شكت يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط الحياة الدنيا أنزلناه من السماء فاختلط به نعم فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ذكر الكهف وضرب لهم مثل الحياة الحياة الدنيا كما إن أنزلناه مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه أنزلناه من السماء فاختلط به <laughs> فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يعلمون ظاهرا من الحياة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون التكبير التكبير التكبير ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأنهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن آتيناهم من لدن لنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما وكتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون shege ba mu abubakar ikara wannan shi ne abin da ya dan takaita su rike musu mu kai karshen aya subhanakallahumma wa bihamdika